Masu sauraro kun kamo rediyo Hausa BOH ne a cikin shirin sana yamma zango na uku kuma na karshe a wani rana ta litinin. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama da fatan kuma an yi lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin na Afirka a yau. Bayansa akwai shirin na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin na kisoshin rayuwa. muna kuma dauke da shirin na dokokin zamantakewa sai kuma shirin na duniyar mu a yau waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na kokun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah. ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 8 ga watan fabrairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 25 ga watan jumada thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 296 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 8 ga watan fabrairun shekara ta 1725 peter the great sarkin kasar rasha daga cikin dangin romanov ya rasu yana ɗan shekaru 53 a duniya sarki peter the great ya hau kan gadon sarauta ne a shekara ta 1696 bayan rasuwar sarki iwan alexeyevich sarki peter ya yi ƙoƙarin ɗaukaka sarautar rasha bangaren turai kuma ya sami gagarumin nasara akan hakan sai dai peter the great shugaba ne ɗan kama karya wanda ba ya tausaya wa makiyansa akan haka kuma mutanen ƙasar rasha suka sha wahalhalu masu yawa a hannunsa masu saurari ko kun san cewa shekaru 58 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan fabrairun shekara ta 1963 kanar abdulsalam arif ya jagoranci wani juyin mulki wanda aka zubar da jini mai yawa a kasar iraki inda ya amfani da jiragen yaƙi ya ragargaza ma'aikatar tsaro da kasar irakin ya yi ɓarin wuta a kan fadar shugaban ƙasa na lokacin abdulkarim kasim ya kashe shi tare da makarabansa da kuma danginsa sannan kuma ya shelanta kansa a matsayin shugaban ƙasa irakin wani abin lura a nan shi ne, shi ma abdulkarim kasim juyin mulki ne ya yi wanda ya wa sarki faisal a ƙasar a shekara ta 1958 banda haka kuma shi ma abdulsalam arab ya mutu ne a wani hatsarin jirgin sama wanda aka tabbatar da cewa an shirya shi ne domin kashe shi sannan kuma kaninsa abdulrahman arif ya hau kan kujerar shugabancin kasar ta iraki a shekara ta 1966 da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru arba'in da biyu da suka gabata a rana irin ta yau bayan da sojojin sama na ƙasar iran suka yi wa marigayi imam khomeini mubaya da kuma tabbatar masa da goyon bayan su a masaukinsa da yake cikin birnin tehran a ranar 8 ga watan fabrairun shekara ta 1979 sojoji na musamman masu gadin fadar shugaban kasa sun kai masa hari a barkokinsu da suke cikin birnin tehran a tsakar dare amma bayan da labarin hakan ya yadu a tsakanin mutanen kasar iran mutane sun kai masa ɗauki sun kuma fatattaki sojoji masu gadin fadar sarki sha da haka kuma rauni ya fara bayyana a fili tattare da sojojin sarki sha sannan aka shiga mataki na ƙarshe na faduwar masarautar sarki sha jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To Marilla, masu raro mu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Hassan barka ne kuma ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci. Shirin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu son harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa iran din tana goyon bayan majalisar ɗinkin duniya domin kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar yaman a ƙasar sudan kuwa a yau ne ake sa ran fitar da bayani akan kafa sabuwar majalisar ministocin ƙasar firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya gurfana a gaban kotu bisa sa da cin hanci da rashawa yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya bayyana cewa kasar iran din tana goyon baya duk wani yunkuri wanda zai taimaka wajen kawo ƙarshen yaƙi a kasar yaman a lokacin da yake zantawa yau tare da manzan musamman na majalisar ɗinkin duniya a kan rikicin kasar yaman martin griffiths a birnin tehran da kasar ta iran ministan harkokin wajen kasar ya bayyana cewa kasarsa tana mara baya ga duk wani yunkuri na majalisar ɗinkin duniya da ma sauran bangarori na duniya wanda zai taimaka wajen kawo ƙarshen yaƙi akan al'ummar kasar ta yaman ya ce daukar matakin dakatar da yakin shine abu mafi muhimmanci a matakin farko sannan batun taimaka ma al'ummar kasar ta yaman wadda aka daidaita musu kasa da kuma yi musu kisan kiyashi sannan kuma ɗauki mataki na warware matsalolinsu ta hanyoyi na siyasa da diplomasiya a nasa bangaren manzan musamman na majalisar ɗinkin duniya a akan rikishin ƙasar ta yaman martin griffiths ya bayyana cewa mahangar iran da majalisar ɗinkin duniya akan yadda za a warware rikicin ƙasar yaman ya yi kama da juna domin kuwa dole ne a dakatar da yaƙi sannan a samu damar gudanar da ayyuka na jin kai tare da mayar da dukkanin ɓangarorin siyasa a ƙasar ta yaman akan teburin tattaunawa firaministan gwamnatin rikon kwarya a ƙasar sudan abdullah hamduk ya sanar da cewa a yau ne ake saran fitar da bayani akan yadda za a kafa sabuwar gwamnati a ƙasar tashar almayajin ta bayar da rahoton cewa bisa bayanan da ofishin prime minister kasar ta sudan abdullah hamdok ke fitar yau ne ake saran dukkanin bangarori za su kammala mika sunayen 'yan takararsu domin rike mukamai a majalisar ministocin kasar wannan mataki dai yana zuwa ne bayan rusa majalisar ministoci da prime minister kasar ta sudan ya yi ajiya inda ya sanar da cewa dukkanin bangarorin siyasa da ya kamata su mika sunayen 'yan takarar neman kujerun ministoci a yau litinin ne za su kammala mika sunayen nasu firaministan gwamnati rukun a kasar ta sudan abdullah hamdok ya rusa majalisar ministocin ne biyu bayan barazanar da shugaban majalisar shugabancin kasar ta sudan abdulfata burhan ya yi ne inda ya bin cewa idan bangarorin siyasa ba su mika sunayen 'yan takararsu ba to zai rusa majalisar ministocin kasar ta sudan don bayan faduwar gwamnatin tsohon shugaban kasar sudan umar hassan albashir a cikin watan agustan shekara ta 2019 kasar ta sudan take ci gaba da fuskantar matsaloli na siyasa da kuma tattalin arziki ta jama'a masu harika da a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya bayyana a yau a gaban kotun isra'ila da ke birnin kudus bisa tuhumarsa da cin hanci da kuma karɓar rashawa kafofin yada labarai na isra'ila sun bayar da rahotannin cewa a yau firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya gurfana a gaban kotu a birnin kudus akan zargin da ake masa wanda ya kwashe tsawon shekaru goma sha biyu a jere yana rike da kujeran firaministan isra'ila tun daga shekara ta 2009 ya musanta dukkanin tuhumce-tuhumce da aka gabatar masa a gaban kotu ya kwashe tsawon mintuna ashirin yana magana tare da karyata dukkanin zargin da ake masa na karɓar rashawa daga manyan kamfanoni da kuma yin amfani da matsayinsa wajen azurta kansa ta wasu hanyoyi a nasa bangaren babban mai shigar da kara kotun isra'ilan ya bayyana cewa dukkanin tuhumce-tuhumce da ake yi ma netanyahu akwai dalilai da suke tabbatar da haka yayin da shi kuma lawan sa ya bayyana cewa abin da aka yi ma netanyahu yana matsayin cin zarafi ne a gare shi da kuma kujerar firaministan isra'ila shugaban majalisar dokokin kasar iran muhammad bakir kalibab ya mika takardar da jagoran jun juhalin musulunci na kasar iran ya rubuta zuwa ga shugaban kasar rasha vladimir putin ga takwaransa na ƙasar ta rasha tashar al'adam ta bayar da rahoton cewa a yau shugaban majalisar dokokin iran muhammad bakir kalibab ya miƙa wa takwaransa na ƙasar rasha shugaban majalisar dokokin ƙasar rashan veslav volodin sakon jagoran juyin juhalin musulunci ayatollah said ali khamenei zuwa ga shugaban ƙasar ta rasha vladimir putin tun a yammacin jiya ne dai shugaban majalisar dokokin kasar ta iran muhammad bakir kalibab ya isa birnin moscow dauke da sakon na jagora inda ziyarar tasa zai gana da manyan jami'ai daban-daban na gwamnatin kasar rasha bayan isarsa birnin moscow a jiya muhammad bakir kalibab ya bayyana cewa alaka tsakanin iran da kuma kasar rasha alaka ce wadda take ta tarihi kuma tana nan daram kuma za a ci gaba da kara bunƙasa wannan alaka a dukkanin bangarori kamar kuma ya bayyana cewa sauye-sauye na siyasar duniya ba za su taɓa yin tasiri akan kawancen da ke tsakanin iran da kuma ƙasar rasha ba to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya tattaro ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a bangarori daban-daban na nahiyar mu ta Afirka to da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa wanda ni Muhammad Awal Bauchi san gabatar muku da shi to a kwanakin bayani dai aka kawo karshen takaddama da kuma kace gine ce da ake yi dangane da shugabancin kungiyar nan ta cinikayya ta duniya wato world trade organization wto bayan da sabuwar gwamnatin amurka ta sanar da goyon bayanta ga tsohuwar ministan kudi ta najeriya mrs ungozi okonjo-iweala a matsayin wacce za ta jagoranci wannan kungiya bayan a baya Amurkan ta yin haka to idan har aka tabbatar da ita za ta zamanto mace ta farko kuma 'yar afirka ta farko da za ta jagoranci wannan kungiya to tun dai bayan sanar da wannan matsaya ta amurka din shugabannin afirka da dama sun yi maraba da haka din ganin cewa 'yar gida ce za ta rike mukamin wannan mukami to shirin namu na yanzu kan wannan batu ne zai yi dubi don ganin wani irin tasiri da kuma amfani ne hakan zai yi ga nahiyar tamu ta afirka da haka sai masu su gyara zama don jin yadda shirin zai kasance to masu saurari mu da sake saduwa kamar da muka bayyana a farkon shirin a ranar asabar din da ta gabata ne dai shugaban kasar amurka joe biden ya sanar da goyon bayansa ga takarar da tsohuwar ministan kuɗi na najeriya take yi don zama shugaban kungiyar ta cinikayya ta duniya wto wanda ake ganin hakan a matsayin abin da zai kawo karshen takaddamar da ake ci gaba da yi dangane da shugabancin kungiyar wanda har ya zuwa yanzu aka gagara cimmawa tun a watannin da suka gabata ne dai ya kamata a gudanar da zaɓe na wannan shugabanci na wannan kungiya to sai dai kuma sakamakon takaddamar da aka yi ake ci gaba da a wancan lokacin da kuma irin yanayin yanda shugaban amurka na wancan lokacin donald trump ya nuna rashin goyon bayansa ga ita wato tsohon ministan ta kuɗi ta najeriya wacce da dama suke son ta zamanto shugaban kungiyan ya sanya haka din aka sami jinkiri a wancan lokacin dai shugaban amurka donald trump din yana goyon bayan wato 'yar takarar kasar koriya ta kudu ne yom myung hee wanda ya nuna goyon bayansa a gare ta to sai kuma a halin yanzu sakamakon wannan goyon baya da amurka ta nuna wa ita mrs ungozi okonjo awele din ya sanya ita 'yar takarar ta koriya ta kudu ta janye daga takarar da take yi don haka yanzu fagen ya kasance ga ita ungozi okonjo awele din ne tun da bayan wannan sanarwa da shugaban amurka ya yi shugabannin afirka daban da dama sun nuna goyon bayansu da kuma jin daɗinsu ga wannan matsaya da shugaban amurka ya ɗauka daga cikin waɗanda suka bayyana ra'ayinsu da kuma jin daɗinsu hada shugaban najeriya muhammadu buhari wanda daman tun da baya ya tsaya kyam da kuma goyon bayan ita ya takara ta najeriya da kuma yin dukkan abin da zai yi wurin nema mata goyon baya don haka ya bayyana farin ciki da kuma jin daɗin sa dangane da wannan mataki da kuma wannan matsaya da gwamnatin amurka ta bayyana wanda ya bayyana hakan a matsayin wani sabon shafi da zai iya bunƙasa Alaka musamman ta tattalin arziki tsakanin kasashen afirka da gwamnatin ta amurka to idan dai har aka tabbatar da ita mrs ungozi okonjo iweala a shekara 66 a duniya a matsayin wannan shugabanci na wannan kungiya za ta kasance mace ta farko kana kuma yar afirka ta farko da za ta zamanto shugabar wannan kungiya ta cinikayya ta duniya din wanda da dama daga cikin afirka din suke ganin wannan din a matsayin wani lamari mai muhimmancin gaske bisa la'akari da irin muhimmancin da ita wannan kungiya ta cinikayya ta duniya take da shi a fagen tattalin arziki da kuma harkokin kasuwanci na duniya a matsayin na wanda take tsara irin abubuwan da ya kamata a ce an gudanar a wannan fage to da dama dai sun yi amana da cewa ita Mrs. Ungozi Okunjo iweala din za ta iya taka gagarumar rawa wurin ciyar da kungiyar gaba da kuma tattalin arzikin kasashe daban-daban bisa la'akari da irin kwarewa da take da shi a wannan fage na tattalin arziki. kamar yadda muka bayyana cewa shugabannin afirka daban da dama sun nuna farin ciki da kuma goyon bayan su ga wannan mataki da gwamnatin amurka ta dauka wanda ya zai share fagen kasantuwar ita wannan yar afirka ta zama to shugabar wannan kungiya to kuma wani irin amfani da kuma tasiri hakan zai iya yi wa nahiyar mu ta afirka musamman a bangaren cinikayya da dai sauransu to wannan dai shine abinda shirin namu zai tattauna da bakonmu a wannan zaure a halin yanzu wato malam sama'ila bello masanin harkokin tattalin arziki a najeriya kana kuma malami a jami'ar jihar bauchi a to malam sama'ila barka da zuwa filin namu daga ƙarshe dai gwamnatin amurka ta goyi bayan ungozi okonjo uwela tsohuwar ministan kuɗi ta najeriya a matsayin wacce don ta jagoranci ƙungiyar kasuwanci ta duniya who abinda da dama suke tambaya shine shin menene dalilin farin cikin da shugabannin afirka suka yi ga wannan zaɓe nata a da farko dai menene tasirin ita kanta wannan kungiya kana kuma wani irin tasiri ita kanta wannan mata din za ta yi ga wannan kungiya a kasancewanta ta kasance jagora na ita wannan kungiya din Eh idan ka lura da irin takarar da aka yi wannan matsayin babban matsayi ne a duniya saboda in ka kalli tsarin tattalin arzikin duniya musamman ma a ce maka kasar Amerika dan takarar ta idan zai yi akwai manufofin da sai ya an ga zai iya cika su sannan kuma sai an duba kwarewarsa da sanin yadda wato siyasar tattalin arziki na duniya yake gudana. To kuma idan mun ka lura da yadda za a kai wancan zaben a ah, kafin tsawon shugaba Trump a lokacin da kaga ya gane cewa wannan yan najeriya idan aka bata akwai manufofi da yake ganin kila za ta dinga fifita kasashenta na afirka inda yan najeriya ce kuma akwai wasu irin buri da take da su mai yiwa ta dinga kawance da kusan kasashen da suke gabashin duniya ma'ana kamar asia da take tabbata su china da su japan to amma yanzu tun da wannan shugaba shi ya zo manufofin sun dan sun yi bambanci da na trump kaga abin da dama ya kamata dama ya kamata a ce ta ci amma tun da manufa ce wanda shugaban american shi baya so a ce ta ci shine suka kakkawo su kwana-kwana to a gani na a matakin da aka dauka a yanzu shi ne ya fi daidai da amurka ta zo ta sake cewa a yi takarar a propan ta zo ta sake ci don inda za a sake yin zaben a yadda aka tafi yarjejeniyar da aka ɗauka consensus ɗin zai fi zafi aka sake maimaita shi kuma in ba da gaske ne consensus ɗin da suka yadda yarjejeniyar su daidai ne abin da sake nuna wannan sakamakon ne tunda kasashe ɗan takara ɗaya ne da wannan kasar america suka taka rawar wani rawan da ya dakatar da cinta a cin zaɓen ta wancan lokacin. A to Malam Sama'ila shugaban Afirka daban-daban kamar yadda muka bayyana sun yi maraba da wannan mataki na uh, share fage da kuma zaben ita wannan mata din a matsayin shugabar kungiyar ta WTO. A shin wani tasiri hakan zai yi ga Afirka? Wato wani irin amfani na yar Afirka za ta samu daga wannan zaɓe a matsayin ta na yar Afirka? Wani irin tasiri kuma irin amfani Afirka za ta samu akan wannan lamarin? Idan ka ba ta wannan matsayi a matsayinta na kwararriya a babban bankin duniya da kuma wannan kungiya ta ta kasuwanci ne wanda mu a nan a afirka yawanci muna da kasuwanni ne masu siyan kayayyakin da aka riga aka sarrafa saboda ba mu da manya-manyan masana'antu game da za ka gan su a kasashen japan a jamus da kasashen duka turai da yawanci sun dage suna kere-kere suna sarrafa sanyin ma'adanai su mai da su abubuwan sayarwa masu tsada mu kuma nan a afirka banda noma da kiwo sai cire ɗanyen man ma ba ma tattace shi to sai mu kai musu tace mana mu sake sayan su kada to idan ta lura da cewa yadda talaucin afirka ke karuwa musamman ma bayan covid din ne yake kuwa. to ta zama dole ne dukkan gaban afirka ya farin ciki saboda duk lokacin da suka tashi ta kalli yawancin kasashen afirka musamman ma a kasashen da suke ta bangaren mu na afirka ta yamma da afirka ta tsakiya wanda yawancin su babu ma larabawa cikin su a kasashen da suke da mai kuma za ka ga kasu dogara kan mai to idan ta tashi za ta iya yin wani kudi na taimaka mana nauyin harkokin shige da cikin wato kayayyakin wato kasashe tsakanin kasashe da kasashe kuma ganin cewa an shiga yarjejeniyar kasuwanci na haɗewar bai da afirka idan ta zo taro shugabannin nan suka mika kukansu za su iya ƙara wayar musu da kai na yadda fa ake gudanar da tsarin tattalin arziki na duniya wanda ake kira globalization kamar yadda yanzu da babu hari na najeriya da yake cewa na kulle boda za a ga nuna maka cewa fa mu ba ba kulle boda a duniya saboda kasuwancin ma ana yin shi ta waya ne ta intanet ne kuma kasuwanci yanzu ya koma na sarrafa al'amura ne ba da kuma information ba wai na noma da A tumana Samaila da ke ka kawo batun shugaban Najeriya Muhammadu Buhari cikin wannan batun da kake yi. Kuma a fili yake cewa shi shugaba Buhari na daga cikin irin shugabannin da suka nuna goyon bayansu su ga wannan takara na ita ministan kuɗi na Najeriya da tsohon ministan kudi ta Najeriya din. A fili ya bayyana wato goyon bayansa ga takara din. A wance yanzu ka mana bayani a matsayinta na 'yar Afirka. Idan muka gudu kuma kuma muka sake tsoke lamarin a matsayinta na 'yar Najeriya wani irin amfani wannan zaɓe nata zai yi ga tattalin arzikin najeriya musamman ma bisa la'akari da cewa a halin yanzu tattalin arziki na najeriya din yana cikin wani irin mawuyacin hali idan ta lura wato shugaban farin ciki da wannan nasara da matan nan ta yi insha Allah dalilin ne kuwa ita yan Najeriya ce kuma tasan san Najeriya kamar kai tafiya ne da mutumin da ya taɓa zuwa gari ya dawo ga ko ka iya tuki idan shi da tuka ka zai kai ka ne cikin sauki ya san taja ya san kuna ya san to haka ita ma yanzu bayan kwararriya ce a babban bankin duniya kwarar ta zo ta zama shugaban wannan ah, ah, wato kungiya na kasuwanci na duniya sannan yan najeriya zai taɓa minista cikakke ne kuma a lokacin da najeriya fi a lokacin take nuna ma najeriya ce a gaba akwai gargada a gaba akwai gargada amma tun da canji ya zo aka canza fatin aka ga kamar sun dace ba shawarin a adawa ne aka yadda su yanzu da ta ci idan aka zo ita ce da kanta za ta bama najeriya shahara musamman lokacin da muke da ɗebo ba su shuka kuma muke take ta muke infrastructure da tattalin arzikin mu ya da naira da rage da ke ruba to ita za ta nuna ma wato masana na tattalin arzikin najeriya eh, hanyoyi da shawarwari kuma tun lokacin da za a yi kasuwanci dama kasuwanci ne kawai bai farfado tattalin arzikin najeriya to za ta nuna mana hanyoyin da ya kamata mu bi kuma insha Allah shi shugaba Buhari dan yi amfani da shawarwarin da to za mu za mu samu mafita a yawancin matsalolin da muke fuskanta musamman na kasuwanci a duniya. malam sama'ila bello masan tattalin arziki a najeriya ko malami a jami'ar jihar bauchi kenan a hirinmu da shi dangane da wannan batu to masu saurari da kuma kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma da idan allah a shiri na gaba inda zamu sake ta muku wasu batun na daban tafi nan dai godiya ta musamman ga shi malam sama'ila bello masan tattalin arziki wanda ya amsa mana tambayoyin muka gabatar masa masu saurari sai wani cikon wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Shirin Afirka a yau kenan to yanzu kuma sai a gyara zama don kuwa ga shirin na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum kuna magana da Muhammadu mai albasa gwabro unwala daga birnin Yamai jamhuriyar Nijar. Eh, bisa ga abin da ke faruwa ga malam Abdul Jabbar shehul islam shin yanzu abin da aka gayi ya tabbatar mana abin da muka ji malamai na gayi a can zamani da ta kai wanda ke riko da hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam kama a bashi garaushi ne ya damke yau ga ta Allah ya gwada mana kiri-kiri tsakanin Zaria da Kano duk wanda ke maganan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam zuriya annabi sallallahu alaihi wasallam yau shine abin tsana shine abin kyama shine bai san komai ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na BOH Hausa mai magana Lawali an Andu daga mai nijar eh ra'ayina yau shine dangance da hukuncin da gwamnatin jihar kano ta dauka na dakatar da shakka abdul daga wa'azojin da yake yi da sauran abubuwa na harka addinin musulunci ko kuma da kare janibin ma'aiki to amma ba mun ga ba haka ba an ci mutuncin ma'aiki ba so ɗaya ba so biyu ba mu tsaye matakin da suka ɗauka ba sannan kuma muna kira ga sauran almajiran malam da duk masoyan da suke da kan cewa a doki mataki na hankali kada a biye musu sabi da su abin da suke so a fito a yi tashin hankali a ce to dama ga abin da ake gudu wanda mun san su suke tafi da tashin hankali assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu biyu hausa mai magana aliyu na nasara kuma galma biyu hausa kamar da gwamnan kano ganduje a yasa an karo makaranta shakka abu da jabbaru da masallaci ne horon ibada to zalunci na kuma gwada mulki na kuma insha Allah ba wanda ya karin mulki na Allah insha Allah ta'ala assalamu alaikum biyu hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to zan yi tsokaci a game da gwamnan jihar kano dr umar ganduje ya kamata ka duba wani abu guda daya kar ka yi ana zamna lahiya a cikin yanayi na wannan kangi da ake najeriya da ba ta da lahiya ana ta halin ha'ula'i to ka yi tunani wa abin da ya faru a maiduguri haka ne aka kama malam yusuf shi ma kamar da wasa abin daga masallaci abin ya zama to rigima wannan tsare wannan malami ko a hana shi toho albarkacin bakin shi ai magana ce ta alkur'ani kuma babu magana wani haddasa fitina a ja mishi kunni in ya haddasa fitina to ana iya kama shi hukunci ya rataya a kan shi wannan ya cancanta mana akwai manya-manyan malamai a Kano na kuna gwa mai faci daga nan zangar. Salamu alaikum BOH Hausa sunana Ibrahim Lara Gafta karamar hukumar Kirika sama a jihar Jigawa halin yanzu ina garin Gafta zan yi amfani da wannan dama in jajantawa ma'aikatan gidan rediyon sashen Hausa na murya amurka a bisa rasuwar ibrahim abdulaziz a yola sakamakon hatsarin mota muna roƙon allah ya gafarta mishi allah kuma ya sa mu dace ga baki ɗayan mu nagode sunana ibrahim lara gabta karamar hukumar kiri kasan majahar jigawa da fatan allah ya tabbatar da mu a cikin alkhairansa assalamu alaikum radio taharan murya musulunci iran sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura da allah ina so ku bani dama in mika kokena da fatan gwamnatin jihar da magaran za ta A goge man hawayen mu a dangance da famfo ko rijiya wanda za a kai garin barima isi na nan garin giyayi garin kakanuna kenan da iyayen mu gaba daya ba su da rijiya ba su da famfo a wannan yanki garin barima isi gari ne wanda yake suna ba da gudunmuwa sosai akan harkar ko siyasa ko kuma gudunmuwa wa kasa addu'a to muke so dan Allah dan annabi gwamnati ta yanzu ko wanda za ta hau su taimaka da rijiya da famfo kuma asibitin na nan karami da aka yi a inganta shi domin talakan yankin ba sai sun zo cikin garin da magaran ba fatan alkhairi kai muku suna na shugaba iliya mai kanti da shayi girkin daura tare nigeria assalamu alaikum voh radio tehran muna zeka spiritual ta'aziyar mu ga murya amurka voa hausa a sanadiyar mutuwar eh, abokin aikin su mai aiko masa rahoton daga tanaba da adamawa ibrahim abdulaziz na ubangiji ya kan shi da rahama allah ba yan uwan shi dangana allah sa aljanna ce mu shi sako daga Muhammad Sani Dauda. Assalamu alaikum murya Radio Musulunci na Iran kuna tare na kula toro bakin ofisar jamhuriyar Nijar da Magaram ni dai a ra'ayina na yau shine duba da cewa wannan kasar tamu tana da abubuwa da yawa wanda suke ciwo mutuwo a ƙwarya. Ya kamata eh, gwamnati da masu anu da shunu su kama da Allah dan Annabi wannan kasar tamu akwai abubuwa da yawa kamar irin su wani kiwon lafiya harkar tsaro kamar irin su harkar ruwan sha duk ga sunan abubuwa daban-daban wanda suke ciwo mutuwo a ƙwarya. Wallahi wallahi wani lokacin idan ka zo likita in ba kana da wani hannu mai shuni ba ko ka kai wani cin hanci duk ka wani cin hanci ba ka samu aiki ba a iya lokacin da kake so ko da akwai kuɗin naka a hannu dan Allah shi a gaba da Allah su kura akan haraka ku tashi lafiya kuna tare da naku Laitoro bakin ofital jamhuriyar Nijar da Magaram to masu rare da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka shi su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya To shirin muryoyin ku masu saurare kenan to yanzu kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. zagaye kawai gali yake yana tunanin hanyar da zai bi ya samu abin da yake nema tunda alhaji ya faɗa mashi zai je banki ya ciro kuɗi gobe da safe zai isa ko ya je kano hankalin shi ya ki kwanciya don zuciyar shi tana mashi kwaɗayin shi ma ya samu na kan shi yana nan tsaye alhaji ya dawo daga banki bayan sun gaisa alhaji ya ce gali na fasa tafiyar nan gobe yanzu da na ci abinci ma zan tafi bana son kuɗin nan su kwana a hannuna ina banki wannan tunanin ya faɗo mani gara idan na yi dare na kwana zuwa da safe sai na taho don ba na son tafiyar dare yanzu ma daga gareji nake an gama gyara motar ta koma kamar sabuwa na ce mashi zan tura ka ka amso mani ita tun da ka iya mota ga wannan takardar idan ka je ka bashi saboda ya gane kai ne ka san masu gyara ba su son a tura wanda ba su sani ba saboda gudun sata gale ce haka ne takardar ya amsa yana faɗin a fito lafiya alhaji yana fitowa hankalin shi ya gaba ya manta bai ɗauki kuɗin ba ya shiga gida yana shiga ya nufi ban ɗaki domin ya watsa ruwa gali kamar jira yake ya shiga dama yana jira ya ga zai ɗauko kuɗin tunani ya fara yi ko dai bai karɓo su ba da ya karɓo su da ya shiga da su wai gawa ya fara yi ganin babu kowa ya sa ya matsa jikin motar jaka ya gani a ƙasan kujera hakan ya sa ya saki murmushi wani muli ya ciro wanda dama ya daɗe a wajen shi don shi ne abin yin satar shi yana sakawa motar ta buɗe saurin ɗauke jakar ya yi ya tura ƙofar a hankali ɗakin shi ya shiga ya ɗauke kayan shi da tun ɗazun ya haɗa su wayar shi ya ciro ya karya layin ya wurgar da shi a waje saboda tsaro kai tsaye ya fice daga gidan mashin ya hau ya nufi gareji a ransa yana faɗin riba biyu kenan zan ci ga kuɗi ga mota ai daga nan sai kano don can ne kaɗai zan je in yi wuyar kamawa kafin in tafi sai na kwance lambar motar sai dai kuma na bi ta katsina don ta zaure akwai 'yan sanda da kwastam sosai za su iya kama ni tunda babu takardun mota to jama'a lokaci ya mana halin nasa sai allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya To masu sauraron mu kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH a cikin shirin sa na yammaci yanzu kuma ga shirin na dokokin zamantakewa. zamantakewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na dokokin zamantakewa idan masu sauraro na bibiye da mu a cikin wannan shiri har yanzu dai muna nan a cikin tarayyar najeriya inda muke bibiyan dokokin wannan ƙasa ta najeriya domin wayar da kan jama'a bisa waɗansu abubuwa na asasi da ya kamata su sani dangane da dokokin wannan ƙasa ta najeriya a cikin shirin da ya gabata mun bijiro da wasu haƙoƙi waɗanda yake rubuce a cikin kundin tsarin mulki wato constitution na wannan tarayya ta najeriya da yadda aka nuna wasu abubuwa wanda ake haƙƙi ne na dukkan wanda yake ɗan ƙasa a wannan ƙasa ta najeriya akan wasu al'amura da shi kansa tsarin constitution na ƙasar ya ba mutum a bisa cewa waɗannan haƙoƙi ne nasa to domin a kammala wannan bincike ko kuma tsokaci ko kuma wato gano waɗannan haƙoƙi akwai wani abu wanda shi ma yake da muhimmanci a cikin wannan fage na haƙoƙin da shi kansa tsarin mulkin najeriya ɗin ya bayyana wannan kuwa wato zama ɗan ƙasa shi ne mai muhimmanci musamman ga shi nan ana ta wato zuwa domin a yi rijista na nin ɗin nan wadda take wata abubuwa ce wacce take da muhimmanci mutum ya sami wannan national identification din a matsayin cewa shi dan kasa ne don abin da ake nuna in mutum ba baka da wannan to kai baka zama dan kasa ba to kaga menene dan kasa din ya kamata mu duba mu gani a tsarin mulkin Najeriya kundin tsarin mulki yaya aka karkasa dan kasa da kuma waɗannan abubuwa ne suke mai da mutum ya zama dan kasa to na farko dai kowace ƙasa dama ta ɗauki wannan al'amari ya zama yana da muhimmancin gaske akwai kuma wasu haƙoƙi da aka ba wa duk wani ɗan ƙasa a kowace ƙasa wanda wannan ne yake tabbatar da cewa mutum ɗan ƙasa ne misali najeriya kanta idan muka ɗauki misali za mu ga cewa kamar ofis na shugaban ƙasa ko ofis na gwamna ko kuma ofis na majalisu na tarayya da majalisu na jihohi ma gaba ɗaya babu wanda ya isa ya kasance ya shiga cikin wannan wurare ba tare da ya zama dan kasa ba idan ka ce kai ba dan kasa ba ne kuma kana son wa'annan wurare kaga ka ɗauko da laba gammo kenan don ba za ka iya shiga cikin wannan al'amari ba to dole ne ku so saboda haka ne idan muka duba sashi na 28 na shi wannan constitution na Najeriya na shekara ta alif da 1999 to za mu ga cewa ya karkasa zama ɗan ƙasa ɗinnan nan kashi uku akwai abin da ake cewa citizenship by birth wato kenan ɗan ƙasa ta hanyar zama an haife ka ne a ciki citizenship na biyu kuma shine citizenship by registration wanda za ka zama dan kasa ta hanyar rijista ka je ka rijista ka zama dan kasa akwai kuma citizenship by naturalization shi ma zama dan kasa ne ta yadda za ka nema a mai da kai dan kasa. ba rijista za ka je ka ba amma dai nema za ka yi a mai da kai dan kasa sai a mai da kai dan kasa idan an ga cewa ka cika sharuɗa to idan muka bincika abin da ke tattare a sashi na 25 na wannan constitution na 1999 za mu ga cewa ya ɗauki waɗannan mutane a matsayin 'yan ƙasar najeriya wato kenan duk waɗanda waɗannan mutane za mu bayyana wannan constitution ya ce su 'yan najeriya ne waɗannan mutane na farko akwai waɗanda aka haife su amma an haife su kafin najeriya ta sami 'yancin kai yancin kan najeriya kuwa ka an same shi a ɗaya ga watan oktoba na 1960 da ne meladiya to duk waɗanda aka haifa kafin wannan lokacin da najeriya ta samu yanci ko kuma ya kasance ɗaya daga cikin iyayensu ko kakanninsu suna nan ne sun fito ne daga wata kabila ko al'umma wanda suke cikin kabilu na najeriya to waɗannan sun zama 'yan ƙasar najeriya misali kamar kabilan hausa ko ibo ko yoruba ko ibibio efik da sauran waɗannan dai inda aka ce awa kafin a wannan lokaci na 'yancin kai sai ya zama na mutum an same shi an haife shi a najeriya kafin a samu wannan 'yancin kai ko kuma iyayensa ko kakanninsa sun fito daga ɗaya daga cikin waɗannan ƙabilu na najeriya to wannan ya zama ɗan ƙasar najeriya abu na biyu da constitution ya bayyana shine waɗannan da aka haife su bayan an samu 'yanci wato kenan bayan 'yancin kai aka haife su ko kuma wato kenan iyayensu ko kuma kakanninsu suka zama 'yan ƙasar najeriya ne to su ma sun zama 'yan najeriya waɗannan kenan na uku su ne waɗanda ake haifansu a wajen najeriya ba a cikin najeriya aka haife su ba amma sai ya kasance ɗaya daga cikin iyayensa wannan ɗin to ɗan najeriya ne to shi ma ya zama ɗan najeriya kamar misali a haifi mutum a ingila amma shi kaga bai ma taba sanin najeriya ba to amma sai ya zama ko dai babansa yar najeriya ce to shi ma dan najeriya ne ko kuma babansa dan najeriya ne to shi ma dan najeriya ne to wannan constitution ya bayyana akan cewa wayannan su ne yan kasa abin da ya sa muke wannan bayani kamar yadda na faɗa mutum ya san irin waɗannan dokoki suna da muhimmanci tunda muna yi muna magana ne akan dokokin zamantakewa to zaman ka dan kasa kuwa zamantakewar ka a cikin al'umma tana da muhimmanci tunda in za ka zama ka san menene abin da ya mai da kai kai dan kasa ne ko ba dan kasa ne? in kuma ba kai dan ƙasan ne amma wani yake maka barazanan kai ba dan kasa ne? to ga abin da tsarin mulki na kasar yake faɗa kaga an kasan haƙoƙinka nan da nan zaka garzaya kotu in wani ya tuhume ka kai ba dan kasa bane zaka garzaya kotu ka ce a'a ni dan kasa ne domin kuwa kakana ko iyaye na nan aka haife su to ka gani to saboda ka sanin wannan dokoki suna da muhimmanci to wannan kenan daga wani bangare to na kasancewanka dan kasa ta hanyar haihuwa kenan shine bayani akwai kasancewa ka dan kasa ta hanyar rijista waɗanda za ka je ka rijista ka zama dan kasa to in maka dubi wani bangare na wannan tsari na constitution sashi na 26 sakin layi na ɗaya ya nuna cewa za ka iya tabbatarwa da shi president na ƙasar najeriya cewa kai kana neman ka zama ɗan ƙasar najeriya ta hanyar registration wajen ka yi rijista saboda haka sai ka kasance mai kyawawan ɗabi'u sannan kuma ka nuna alaƙa ta sosai da niyan ka ta son zama ka zama a cikin najeriya sai ka tabbatar da shi shugaban ƙasar najeriya cewa kana da wannan ainihin niyya mai kyau sannan ka je ka yi rubutu ka kuma tabbatar da cewa ka yi wani abu na wato nuna kamar rantsuwa rantsuwa za a nuna cewa lallai kai nan kamar inda inda aka rubuta a cikin constitution din wajen sabin schedule ana nan a rubuce mu ba mu da lokaci ba za mu tsaya mai bayani mai tsaho ba to an kai wannan sai kuma ka zo sashi na 26 sakin layi na biyu yake cewa mutane iri biyu ne kacal za su iya neman 'yan ƙasa su zama ɗan ƙasar najeriya ta hanyar registration ta hanyar rajista waɗannan shine kamar mace wacce ta auri ɗan najeriya shi wanda ta aura matar nan Ɗan najeriya ta aura wata ita ba yar najeriya ba ce ko baturiya ce ko yar indiya ce ko yar ina ce ta je ta auro ɗan najeriya shi dan najeriya ne shi kan kansa mijinta to ita za ta iya rubutawa ta nemi ta zama yar najeriya ta hanyar registration to saboda lokaci za mu tsaya a nan insha Allah a mu na gaba za mu ci gaba a cikin wannan al'amari da muke bayani na dokokin zamantakewa wasu ala muhammadin wa ali muhammad Shirin dokokin zamantakewa kenan to yanzu kuma sai shirin na karshe shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shin da muke gabatar muku da muke tabo muhimman lamura da suka shafi batutuwa na ƙasa da ƙasa inda a cikin waɗannan kwanaki mukan tabo batutuwa ne dangane da abin da ya shafi cikar kwanaki goma na juyin juhalin musulunci a ƙasar iran wanda ke cika shekaru 42 ƙarƙashin jagorancin marigayi imam khomeini idan allah ta tabbata a gare shi a yau ma da Allah shirin namu na yau zai dubi ne akan wasu bangarori dangane da irin nasarori da jamhuriyar musulunci ta Iran ta samu bayan samun nasarar juyin juhalin sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. yadda muka riga muka ambata a cikin gabatarwa ta cewa a cikin shirin namu na yau da Allah za mu dubi ne akan wasu bangarori dangane da irin nasarori da juyin juhalin musulunci samu a kasar Iran inda a cikin shirin namu na yau za mu duba wasu bangarori da suka shafi batun tsaro da kuma karfin ayyuka na tattara bayanai na sirri da Iran din ta samu wanda dukan hakan yana karkashin irin ci gaba da aka samu a cikin waɗannan shekaru na samun nasarar juyin juhali wanda marigayi imam ne jagoranta a cikin shirin namu da Allah zuwa mu kasance tare da abokin aiki na Muhammad Awal Bauchi wanda zai mana dubi akan waɗannan batutuwa da fatan masu ware za a kasance tare da mu Malam Awal barka da zuwa To, Malam Abdullahi da shirin masu saurare mu da warhaka muna taya su murnan waɗannan ranaku na alfijin nasara a nan jamhuriyar musulunci ta Iran. Gaskiya ne. To, Malam Awal kamar da muka riga muka ambata a cikin gabatarwar shi wannan shiri cewa zan eh, dubi ne dangane da irin nasarori waɗanda eh. jamhuriyar musulunci ta samu a bangare daban-daban da suka shafi wato ƙarfin tsaro e eh, eh, kaga in muka yi magana tsaro ya shafi ɓangaren ayyuka ne na soji da kuma ɓangaren ayyuka na wato tattara bayanai na eh, sirri da kuma gano abubuwa da dama wanda suke taimakawa wajen tabbatar da tsaron ita kasa din a ciki da waje eh, to wanda kuma ko shaka babu wannan ɗaya daga cikin abubuwa da suka taimaka mashi kan shi juyin juyin wajen ci gaba da wanzuwa to saboda haka eh, na san yadda kake bin abubuwa din mala awar wata mm. kila masu aure za su dan ji wasu abubuwa daga cikin irin mm. waɗannan wato nasarori da aka samu ta eh. fuskacin ayyukan tsaro din a cikin ƙasa musamman a cikin waɗannan shekaru. Eh. so malabla ga dai kamar yadda ka sani bayan nasarar jun halin musulunci din wanda shi kansa ita kanta nasara din ta zo wa manyan ƙasashen duniya da ma duniyan baki dai a matsayin kamar wani abu na bazata wato ba wanda ya taba tsammanin cewa za a kai ga irin nasara ganin irin karfin da iran take da shi a wancan lokacin da irin goyon bayan amurka take samu da kuma shoran manyan kasashen duniya da yadda shi sarki sha a wancan lokaci din amma al'umma iran din suka tashi suka yi juyin su karkashin jagorancin marigayi imam khomeini kuma suka sami nasara to eh, kaga abu ne wanda yake a fili cewa Eh, su wayannan manyan kasashen duniya din ba za su bar abun haka kawai ba sosan gaske yawa don haka bayan nasara din sai kuma zumunto an samu wasu kalubale daban-daban na bangaren tsaro din wanda wannan ya taimaka wa Iran gurin karfin da muke magana akai din eh, a lokacin din bayan wannan nasarori din an samu irin kungiyoyi na cikin gida waɗanda aka manyan kasashe suke goya musu ba irin kungiyoyi na munafukai irin su MKO din nan da irin wasu furkan da su waɗanda suka fara ma kashe manya-manyan jami'an ƙasar ta Iran a wancan lokaci din yawa sannan kuma bangare guda ga irin waɗansu wasu bangaren yan kurdawa da wasu wanda yan aware din nan sosai eh, yawa to duma su ma suna cikin wannan waɗanda aka ringa taimaka musu dan su ga bayan juyin juhali din kwatsam kuma sai ga batun nan na kallafafan yaki na Iran da Iraki wanda Iraki eh, ta kallafa wa Iran a ah, to kaga duk irin wayan abubuwa din sun taimaka sun janyo wato Iran ta zaman toto a lokacin kuma dole ya zamanto ta samu wasu hanyoyi wa kanta wanda za ta iya tabbatar da zaman da kafafunta in ba ka ba to cikin lokaci kadan za a iya kwarai za a iya gamawa da ita yawa to a irin wannan lokacin ya zama tunan an samu irin kamar misali dakarun kasar eh, shi kamar game ga Imam Khomeini ya kafa dakarun kare jin jihalin musulunci na kasar haka ne waɗanda IRGC din yau wato kaga wayannan sun taka gagarumin rawa wurin tabbatar da irin karfin da Iran ta samu na tsayawa da kafanta har zuwa wannan lokaci din. So san gaske. Yawa eh, ka kuma har eh, ya zama to na wannan yakukuwar yakin da aka yi na kusan shekaru takwas ana yi. ba tare da kuma iran ta samu wani irin taimako da ga wasu manyan kasashen duniya ba dama su suka kekiro yakin eh, to suka dogara da cikin gida na kansu suka samu irin makaman da suke bukata da kuma irin kamar akwai wani abin da kai bayani da shi na tun tattaro bayanan sirri Tunda karfin mm-hmm. soja da tabbatar da tsaro na kasa bai kawai ya danganta ko da karfin soja da bindiga bane eh, sosai shi kadai ba ma zai wadatar ba shi kasan bai eh. ba zai wadatar ba sosai don haka wannan batu na tattaro bayanan sirri da ake kira intelligence nan da ake magana turance to shi kansa wato iran ya taimaka wa iran gurin samo irin wato irin wayannan bayanai na kungiyoyi irin wayannan kungiyoyi din da irin ma'aikatan ma'aikatan su makiya din to to wannan haka ya taimaka mata gurin wato ta samu irin wannan karfin da har zuwa yanzu ta samu ta gama da su wannan munafukan da suka bar kasan manya manyan wannan kungiyoyin awara aka gama da su da sannan kuma kansa yaki din ma aka ci nasara akan yaki din da dai sauran abin da ya biyo baya haka ne to eh, bayan wannan mara awal akwai eh, wato kungiyoyi wadanda aka rika samu daga hmm. bisani wanda zamu ga cewa dukkan su sun zo ne bayan bayan wato samun nasarar da aka yi ta kalafafen yaƙi eh, ah, misali akwai ƙungiyoyi waɗanda bayan bayyana irin ƙungiyoyin takfir ne aka same su eh, eh, kamar irin ƙungiyoyin jundullah wanda rigi ya kafa da irin waɗannan ƙungiyoyin waɗanda suke a kan yankuna da suke kan iyaka pakistan da misali ah, ta yaya ita irin ta fuskanci irin wannan kalubale na tsaro na gida irin waɗannan to kaga da ka kawo batun rigidin nan to kaga a batun wannan bangare na tattaro bayanan sirri a nan iran ta taka gagarumar rawa duk da cewa ta yi amfani da karfi din mm. na soja a kan kan iyakokin na kakan iyaka ne wanda yake kilomitoci dubbai kanta da pakistan da afghanistan inda a nan duba ne yan kungiyoyin su kenan sannan kasashen larabawa din nan suna taimakawa su wayannan mutane din da kudade da shoran bayani haka kwaran gaske to duk da iran ta yi amfani da karfi na soja gurin murkushe irin wayannan kungiyoyin amma kuma ta yi amfani da karfi na bayanan sirri mm. wato da in ta turo irin wannan abin ta wurin gamawa da wannan su wayannan kungiyoyin musamman shi kansa wannan rigi da kai bayan ne shi abdul abdul malik abdul malik rigi eh. shine wato shugaban wannan kungiya din mm. eh, haka malam abdullahi irin yanayin yanda haka mutumin nan da farko da ba cikin iran din yake ba yana wanda yana wata kasa ne yana wata kasa ta daban ne na daga waje sosan gaske eh, sannan kuma ya taso daga hadaddin daular larabawa zai zai tafi akwai wani taro da za su yi amma jami'an iran suka sami nasarar suka gano irin waɗannan bayanai na sirri ne irin wannan tarukan da zai je da inda zai je din har suka sami nasarar suka shiga wato suka suka wato ba zan ce ko sato shi ba amma wato suka je samu suka janyo shi a cikin hatta cikin jirgin din bai ma san cewa akwai jami'an Iran a cikin wannan abun din ba har ya zo manto suka zo suka saukar da jirgin nan a nan cikin Iran eh, a bandar Abbas kafin daga nan ne ma ya san cewa to shi yanzu ba ya fi go cikin Iran fa tukuna a kama to kaga irin wannan abu da wanda ya suka yi a wannan lokacin da ta taro bayanan sun da suka yi wanda kusan dukkan kungiyoyi na duniya sun jinjina wa irin wannan aikin da su jami'an leƙen asiri na Iran suka yi duk waɗanda na tuna wani lokacin da aka yi wani abun da dama masu yi mamaki tashoshi daban-daban suka kada eh, wato shirye-shiryensu mm. ana ta shariki kan irin waya ma aka yi rana suka samu nasaran har suka kwato wani mutumin bisa la'akari kuma da irin ma wato goyon bayan da yake samu daga manya-manyan kasashen duniya da kungiyar CIA ne da kungiyar Mossad na Isra'ila da dushoronsu amma Iran suka samu dama suka kutsa cikin wayannan kungiyoyi din suka dauko mm. mutumin suka dawo da shi kwarai kuma ka kuma ban da suke bashi kawo ba wai magana ce ta kuɗi ko ba kuɗi ba kawai kwarai da gaske ta fuskacin tsaron ta fuskacin tsaron ta fuskacin tsaron ai kaman wannan abin da faru ne malam bayan shi wannan akwai wani batu wani wanda aka kashe shi kwanan wato ruhul lazam ruhul lazam sosai kaga shi ma ma wato duk da cewa shi ba wai yana faɗa da Iran na makami kamar da rigirgi yake ba mm. amma ta kafafen watsa labarai mm. wurin shirya karar da da ta da fitina a cikin kasan Iran ko tanzura jama'a aikin da yake kenan eh, suka bashi karfi a Faransa yana zama yana yin abubuwan da ya ga dama mm. kuma directly kungiyar leƙen asirin Faransa ita take bashi tsaro amma ka duba da jami'an tsaron Iran na leƙen asirin suka samu daman suka janyo shi daga har aka ce ba su faɗi a fili ba amma dai an canjin yau shi zuwa kasan Iraki daga na aka samu hanyar da aka shigo da shi cikin Iran dinnan suka shigo da shi har har aka zo aka yi abin shi da kansa yana faɗin irin abubuwan da yi sosai sannan da karshe har aka race shi da shoron sa irin gaske gaskiya ne to malawal idan muka wato yi la'akari da irin shi wannan gagarumin ci gaba da ita kasar irin ta samu ta fuskoki daban-daban da suka hmm. danganci wannan tsaro wato na san cewa a lokuta daban-daban su jami'an iran din sun sha nana tabbatin cewa musamman ko kwanakin baya din nan cikin watan janairun nan ma da aka yi wato cika shekara guda da shahadar kasan suleimani da eh, hmm. muhandis an gudanar da wani taron ofishin jakadancin najeriya da ke abuja ah, oh, eh, to shi kan shi jakadan najeriya din azanta wasu da wasu kafin yada labarai a najeriya din ya bayyana cewa irin tana na kan bukanta hmm. na shirin ta taimaka ma najeriya a duk lokacin najeriya take bukatar hakan domin yaki da irin waɗannan matsaloli na tsaro da eh, eh, boko haram da sauransu boko haram da sauransu wanda akwai kungiyoyi irin makamanta haka a yankin gabas tsakiya hmm. wanda sun addabi kasashe kamar irin su iraki siriya da sauransu wanda iran din ta taimaka ma waɗannan kasashe matuƙa kuma an samu gagarumin nasara wanda wani daga cikin manyan ayyukan ma da shi shahid kasim sulemani yayi eh, kwarai to ya kake ganin za a iya kallon lamarin ta wannan fuska to eh, malab lai kwarai da gaske in muka koma za mu ga cewa ainihin daman daga cikin siyasan ita kasar iran hmm. akwai taimakawa kasashe makwabta da sauran kasashe ma na duniya musamman waɗanda suke da wata alaka ko na addini musamman a cikin kasashen musulmi hmm. ko kuma da wani wata alaka ta cewa su kasashe ne waɗanda yake masu tasowa ko wani rauna na ko irin wannan ɗaya daga cikin siyasan ƙasar iran akwai wannan batulin eh, ɗaya daga cikin madalin da aka kafa ita wannan da wato runduna na kudus wanda shi kasum sulemani shahid yake jagoranta akwai wannan batulin yau wato kaga a irin wannan yanayi idan da gwamnatin najeriya tabbas za ta iya amfani da wannan dama ɗin da iran ta faɗi za su iya amfani da irin kwarewar da iran take da shi a wannan bangare kamar yadda kai ishara da cewa iran ta ta taka gagarumar rawa musamman yanzu aka san iraki wurin fada da kungiyar ta isis daesh ka kasan suleiman ya taka gagarumar rawa da su kansu irakawa din da su kansu amurka kai kowa mawane ne ya tabbatar da irin rawan da iran ta taka wanda idan mutukila ba dan iran din ba da harin da daesh nan suna nan a cikin kasar iraki to inda san mai wasu yankuna ma ma mm, kafa abin da suke kira dole musulunci yau dole musulunci to haka na a cikin kasar syria da nan suka shiga ciki kaga irin yanayin suka fada da kungiyoyin su jafatin nusra da su wanda kuma suka samu nasara a kansu kuma yadda kuma na bayyana a farko cewa suna da kwarewa gurin fada da irin kungiyoyin na munafukai kungiyoyin na yan aware da irin waɗanda kungiyoyi na irin akwai kungiyoyi irin masu kungiyoyi masu fatarcin muggan kwayoyi din nan wanda suke shigowa Iran din to kaga duk wayannan kungiyoyin irin na yan ta'adda waɗanda sun yi kama da irin su Boko Haram din mm. sun yi kama da irin kinnafa suna da yanzu bandits da ake magana a nan wuraren mu haka da su gaske musamman yankunan arewa maso yammacin Najeriya to kaga to suna da Iraniya suna da kwarewa saboda sun yi fada da irin wayannan kungiyoyin kuma kowa tabbatar da sun yi nasara to kaga suna da irin wannan kwarewan wanda za su iya taimaka wa gwamnatin Najeriya ba su irin wannan kwarewan su masu amfani da shi wurin gaskiya fara da irin waɗannan kungiyoyi na boko haram da dai sauransu to jama'a ma sauri lokacin namu da ya riga ya riske mu dole anan mu ja lizamin shirin a madadin shi kansa Muhammad Awal Bauchi da kasance tare da mu a cikin wannan shiri ne Abdullahi Salihu Katsina nake muku fatan alheri a kasance tare da mu a saduwa ta gaba. da wannan ne kuma kawo karshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can gubar safe idan an sake lalbo mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka ta gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin tehran